يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى رفع نبيه رفع نبيه عيسى عليه السلام إليه وسيعود في آخر الزمان فنزول النبي عيسى في الإسلام ثابت بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية بأن نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى ويجب على كل مسلم ومسلمة الإيمان بذلك فيعتقد المسلمين اعتقادا لا مرية فيه بأن عيسى بن مريم لم يسلب ولم يقتل وأن الله رفعه إليه وسوف يعود آخر الزمان والإيمان بنزول عيسى من الإيمان باليوم الآخرة الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو الصيد وقد دلت على هذا هذا المجموعة من النصوص الشرعية قال الله تبارك وتعالى ولما ضرب ابن, ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم سورة الزخرف فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وإنه لعلم للساعة يعني أن النبي عيسى علم من أعلام الساعة وفي قراءة وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام ويعني علامة وآية للساعة لاقترابها وجنوب قيامها وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أي لا تشكوا فيها واتبعون هذا صراط مستقيم قال ابن عباس رضي الله عنه وإنه لعلم للساعة أي خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة وقال الإمام الطبري معناه أن عيسى ظهوره علم يعلمون به مجيء الساعة لأن ظهوره من أشراطها ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة وقال شيخ الإسلام شيخ المفسرين ابن كثير الدمشقي رحمه الله قوله تعالى وإنه لعلم للساعة أي تقدم آه كما آه تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به النبي عيسى من إلياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأفكار فقال وفي هذا نظر وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في وإنه عائد على القرآن فقال الشيخ ابن كثير بل الصحيح أنه عائد على النبي عيسى عليه السلام فإن السياق في ذكره ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام ثم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة أي أمارة ودليل أمارة ودليل على وقوع الساعة وقال مجاهد رحمه الله وإنه لعلم للساعة أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه قبل يوم القيامة وهكذا روي أو روى عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك كلهم استشهدوا لهذا الآية على نزول عيسى في هذه الزمان وقوله تبارك وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سورة النساء فقوله ليؤمنن به وقول قبل موته قال أكثر المفسرين إن الضميران في به وموته المقصود بهما عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو مالك في قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قال ابن كثير فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم أو سبه لهم فقتلوا الشبح وهم يتبينون ذلك فأخبر الله رفعه إليه وأنه باق حي وأنه سينزل قبل القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة فيقتل, فيقتل مسيح الضلال ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يخت... ولا يخ... آه، يتخلف عن التصديق به واحد منهم والأدلة من السنة فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون قلنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خطف بالمشرق وخطف بالمغرب وخطف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن في اليمن تطرد الناس إلى محشرهم نسأل الله التوفيق وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها وفي رواية والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فيكسرن الصليب ويقتلن الجزية ويقتلن الخنزير وليدعن الجزية ولتتركن القلاق فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض ولا وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد فما الحكمة في نزول عيسى عند المسلمين ويظهر أن في نزول النبي عيسى آخر الزمان من الحكم والله أعلم بمراده من ذلك أن يجعل من أسباب ظهور الإسلام الذي هو دين دين الأنبياء جميعا ظهورا كاملا شاملا على هذه الأرض أن ينزل عيسى ابن مريم بعدما اختلف الناس فيه وتهذبوا لأجله على أحزاب وطوائف ليدل هؤلاء المختلفين على حقيقة أمره ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من شأن فينصر المسلمين ويقاتل اليهود ويقتل زعيمهم المسيح الدجال ويلزم النصارى بالإسلام ولا يقبل منهم جزية ويبطل مقالتهم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما أخبر أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الخز ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى يكون السجرة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وقبل طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج المهدي والدجال وترتيب علامات الساعة كما أخبرنا مما اختلف فيه أهل العلم لاختلاف الروايات في ذلك فأين تكون مكان نزوله في الإسلام ثبت في الأحاديث ما يدل على نزول عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما في حديث البخاري أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وفي حديث مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النحل إلى أن قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء في طاق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين وابعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تقطع رأسه قطع وإذا تحدر منه جمان كاللؤلؤ وإذا رفع تحدر منه jimanun kallu'lu alhadis ‘yan uwa bayan Allah kamar yadda muka faro bayanai game da tattauna matsalar da suke da alaƙa da alamomin tashin alkiyama manya-manya guda goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ayyana cewa alkiyama ba za ta ainihin wato tsayu ba sai waɗannan alamomi manya-manya sun gabace shi mun ambaci alama na farko shine zuwan almahdi mahdi muntaba muhammad dan abdullah sannan wanda zai biyo wannan shine bayanan al dajjal wanda aka sani da jujal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokaci ya bayyana zuwan annabi Isa alaihi salam ko kuma dawowar annabi Isa babu shakka kamar yadda yake wajibi kowane musulmi da ya imani da Allah ya yi imani da dukkan annabawan da Allah ya aiko har da annaban Allah Isa ɗan Maryam a matsayin ɗan aike kuma bawan Allah ba a matsayin yadda kiristoci suka rike shi a matsayin ɗan Allah ba ko kuma yarda suka mai da shi Allah ɗayan alloli guda uku Allah ya kyauta da haka Isa ɗan Maryam kamar yadda Allah ya ba da labari ya ɗauke shi ne daga doron ƙasa a daidai lokacin da Yahudawa suka nufaci su kashe shi sai Allah ya mai da shi ya koma sama kuma Allah ya alkawari ƙarshen al'amari zai sake dawo duniya ya zo ya cika sa ayyukan shi malamai sun tattauna bayani game da daga cikin dalilin da ya sa Allah ya ɗauke annabi Isa shine cewa wata rana annabi Isa ne da kanshi ya roƙi Allah cewa Allah ya mishi alfarma ya sanya shi ɗaya daga cikin al'umman fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine daga cikin dalilan da yasa sai Allah ya ɗauke shi sai ya zan bai ƙarasa rayuwar shi ba Allah zai dawo da shi ya zo cikin al'umman manzon Allah domin duk wanda ya zo cikin al'umman manzon Allah jama'a ya samu daukakan da babu wanda ya samu irin shi yana daga cikin falala da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi hatta akan annabawan da Allah ya aiko gabanin manzon Allah shi ne ranar tashin alkiyama babu annabin da zai shiga aljanna sai annabi da al'umman shi sun shiga annabi adam na tsaye annabi nuhu na tsaye annabi ibrahim na tsaye musa da sauransu amma haka manzo Allah ya yake da ni da al'umma ta za mu fara shiga aljanna kaga ashe kasantuwar mu cikin al'umma manzon Allah falala ne Allah mun gode Allah ka ba mu ikon gode wa wannan falala naka da haka annabi Isa shi ma yana ya samu wannan falala dalili kenan da Allah ya ɗauke shi wasu malamai suka ce daga cikin dalilan da yasa Allah ya dauke annabi Isa shine kasantuwan Yahudawa a wannan lokaci sun nufaci su ainihin wato hallaka shi sai Allah ya dauke shi ba tare da ya karasa sakon shi ba daga ƙarshe kuma Allah zai dawo da shi dan haka jama'a batu game da dawowar annabi Isa al'amari ne wanda babu kokonto a kan shi Haƙiƙa ne wanda ya tabbata a cikin nassin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin takeici an samu mafarraka da masu son lalata addini sun shigo wa musulmai da aƙidan cewa annabi isa ba zai dawo ba babu shakka wannan aƙida ce daga cikin aƙida fatattu ko kuma aƙidan kafirai Allah ka tsare da haka wajibi mai imani da dawowar annabi isa kuma zai an yi wato dawo da bayanai wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya bayyana za mu zo mu an yi wato ambace su yanzu ne insha Allah daga cikin ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da dawowa annabi Isa fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul zukhruf a inda Allah yake cewa walamma duriba ibnu masa ibnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasjud ka yayin da muka buga misali da dan maryam annabi isa kenan mutanen suka yi wato rinka kau da kai daga wannan gaskiya ko misali da aka buga musu sai suka rinka cewa a hatuna khairun amhu yanzu allolin da muke bautawa su suka fa alkhairi ko shi Allah ya ce ma zarabu laka illa jadala wannan tambayan da suka yi ba su yi shi ba don komai sai don neman jayayya bal qaumun hasumun dama mutane ne masu kokarin kawo rutsani a disristan da gaskiya ya bayyana Allah ya ce in huwa shi annabi Isa bai kasance komai ba illa abdun bawa ne an amna alaihi sai dai mun yi mishi nema daga cikin nimomin da Allah ya mishi shine haihuwar shi da aka yi ba tare da uba ba wannan ni'ima ce daga cikin nimomin Allah Allah ya ce wa ja'alnahu matsalan li bani isra'il kuma muka sanya shi ya zama abun buga misali ga banu isra'ila sai Allah ya ce walau nasha da Musa Allah madaukakin sarki mun so la ja'alna minkum mala'ika ardi yakhufu da mala'iku muka turo doran kasa su zo su muku wa'azi ka ku ga duk wanda ya ga mala'ika dole ya yi imani ko dan tsorata ka da zai amma Allah ya so ya kawo daga cikin mutane irin saboda mu yi sautin fahimtar waɗannan abubuwa daga gaba sai Allah yake to wa innahu to ga inda matsalar ya bayyana Allah yake lallai shi ai annabi Isa da ake magana la ilmun lisaa yana daga cikin dalilan da za su nuna tashin alkiyama ya gabato shine malamai suka yi bayani akan cewa dawowar shi duniya shine alaman cewa tashin alkiyama ya gabato tare da akwai wani kira'a da ya ƙara fito da ma'anan karara da Allah madaukakin sarki yake cewa wa innahu sai kira'an ta zo da la'alamun lissa'a wato annabi isa alama ne daga cikin alamomin cewa tashin kiyama ya gaba da haka annabi isa zai dawo babu kokonto akan haka har ila yau a cikin fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa da Allah yake cewa wa qawlihi ka tuna zancen yahudawa da suke cewa inna qatalnal masih ibn maryam ai mu mun kashe isa dan maryam Allah yake rasulullahi wanda manzo ne na Allah Wama ma qataluhu amma ƙarya suke ba su kashe shi ba Wama ma salabuhu ba shi suka crucifying ba ba shi suka gicciye suka ɗauka cewa shine abin da suke bautawa akan cross ba walakin shubbiha lahum Allah yake an annabi Isa muka sa ma ɗaya da cikin al-Imam Ibn Kathir ya bayyana a cikin tafsirinsa a lokacin da suka yi kukan kura za su kashe annabi Isa yana cikin ɗaki da shi da mabiyan shi al-Hawariyun su goma zuwa sha ɗaya sai wani ba yahuda ya yi tukan kura ya shigo cikin gidan yana shiga gidan sai kuma Allah ya tsaga rufin ɗakin da yake sai aka ɗauke annabi Isa su waɗanda suke mabiyan shi sahabban shi a lokacin suna kallon shi yana tafiya a sama wannan kafirin ya shigo ya ta neman ina yake suka ce mashi ai ya tashi ya tafi sai sai ƙarya kuke kun boye shi ne ya bincika bai gan shi ba dan uwan shi na nan a waje sai ya koma waje zai ba su labarin cewa bai fa gan a cikin ɗakin ba to kafin ya fita sai Allah ya sa mashi sura annabi Isa shine yana fita waje sai ce mutu ai ya gudu suka ce waye kuma kace mutumin yace a kai kuma ba shikenan suka kama shi suka kashe da haka wane ne kike tunanin sun kashe a wajen su annabi Isa amma wa suka kashe a bisa hakika shine ɗaya daga cikin su shine Allah yake walakin shubbi halahu kamantete ne annabi Isa ka sanya wa ɗaya daga cikin su Allah yake wa ma qataluhu yaqina ba su kashe annabi Isa ba a bisa hakika bal yadda al'amari yake shine rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya dauke annabin sa jama'a an gane wannan da kyau ko Dan haka sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai yana daga cikin abubuwan da zai ƙara tabbatar da imani a zuciyar duk wani baki a ƙarshen duniya shine dawowa annabi Isa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yaya wannan al'amari zai kasance a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ya fito ya ga sahabbai su muzaifa dan asiri yake ba da labari suna tattauna batun tashin alkiyama manzo Allah yake me kuke tattaunawa ne suka muna tunanin tashin alkiyama ne annabi yake ku kwantar da hankalinku ai tashin alkiyama ba zai zo ba sai alamomi guda goma sun gabata sai annabi ya ambaci na daya akwai zuwan dujjal sannan akwai dabba wanda za mu zo mai bayani shi insha Allah nan gaba akwai tulu'u shamsi min magribiha rana ne zai sake hudowa ta inda yake faduwa Allah ka rufa mana asiri daga nan kuma annabi ya ambaci dawowan annabi Isa annabi ya ce za a yi ajuju da ma'ajuju wanda shine abu na gaba da za ku zo ku ji bayan wannan insha Allah sannan za a yi wasu girgizar ƙasa manya-manya guda uku da ba a taɓa irin su ba a tarihi sannan bayan su ba za a ƙara yin wani ba sai tashin alkiyama za a yi ɗaya a gabashin duniya ɗaya a ainihin wato yammacin duniya ɗaya kuma a yankin larabawa tsakiyar duniya ke manzo Allah ya ce na ƙarshen waɗannan alamomin shine wani wuta da zai taso ta ainihin wato yankin ƙasar Yaman wuta ne zai taso gadon gadan yana ci yana kuma tafiya duk wanda ya ga wannan wutan sai ya kama guduwa wannan wutan ne zai tattara mutanen duniya baki ɗaya a lokacin sai ya kora su zuwa inda za a yi tashin alkiyama za mu zo mu ji bayani game da shi a nan gaba insha bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau a cikin hadisin al-Imam Bukhari annabi yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa saura kiris annabin Allah Isa ya sake dawowa cikin ku idan ya dawo zai dawo a matsayin wanda zai rinka zuwa da hukunci na adalci a tsakanin al'umma zai kakkarya wato cross da aka ainihin kakkafa a matsayin cewa shi aka kafa a wajen duk inda ya ga cross ya karya shi sannan zai ainihin wato rinka karkashe aladu a wannan lokaci sannan zai ainihin wato cire karɓan jizya da ake yi a hannun kafirai domin dama jizya ana karɓa ne daga ahalin kitab ko su kuma dama da'awansu suna bin annabi isa to annabi isa ya dawo duniya sai ya karyata cewa ba shi suke yi ba da haka ba batun karɓan jizya in an karɓa jizya an yarda annabi isa suke yi kenan to isa ya dawo ya ce ba batun jizya da haka ko kun imani ne kawai ko a aika mutum lahira da haka tsakanin takobi ne da imani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokaci Allah zai turo taskar dukiya dukiya zai yawaita a doron kasa har kowa ya zama mawazaki, sarki ya tabbata ga Allah manzo Allah ya ce a wannan lokacin mutum zai nemi wanda zai ba sadaka ya rasa za ka ɗibo sadaka ga dukiya a baka labari cewa akwai wani mutum ne a gari kaza in ka je shi zai karba kai takanas ta Kano ka tafi garin kana zuwa ka samu mutumin sai ka ce ga sadaka na ji labarin kana bukata na kawo maka sai ce ayya ina ma da jiya ka kawo da zan karba yau kan ban bukata da haka manzo Allah ce ba wanda zai rinka yin wato karban wani kyauta na dukiya a lokacin saboda dukiya ya yawaita alamar tashin duniya kenan Allah ka sa mu dace daga cikin abubuwa da malamai suka bayyana na hikiman jawowar annabi Isa Allah ne mafi sanin hikima amma suka ce daga ciki domin ya zo ya tabbatar da musulunci shine addinin annabawa gaba ɗaya, don shi ma annabi Isa in ya dawo musulunci zai yi kamar yadda manzon Allah ya bada labari cewa har ma sadda zai sauka zai zo ne daidai lokacin za a yi sallar su bayi an tare ikama za a yi kabbara kenan shi kuma sai ya sauka a tsakankanin mala'iku guda biyu suna an yi wato tallafa da shi ya jingina a kafadunsu Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan ya zo a wannan lokacin sai ya tabbatar da addinin musulunci to malamai suka ce daga cikin hikima shine ya zo ya tabbatar da cewa musulunci shine addinin gaskiya kuma dukkanin annabawa addinin da suka yi kenan har ila yau suka ce daga cikin dalilan shine zuwa da tabbatar da adalci a doron ƙasa inda da ake zalunci ba a yin adalci shi kuma zai zo ya tabbatar tare da shi da mahadin muntaza bayan kuma a hikima na gaba suka ce zai zo ya tabbatar da cewa duk waɗanda suka ɗauke shi a matsayin ɗan Allah ko Allah ƙarya suke yi da haka saɓanin da aka yi ga akan annabi Isa zai zo ya cire wannan sabanin ya tabbatar da abin da yake gaskiya sannan daga cikin dalilan har ila yau suka ce yana daga cikin abin da zai ainihin wato haɗa kan al'umma akan abin da da aka yi saɓani a kai. da haka sai ya zan babu wanda ya yi imani da Allah a wannan lokacin fati a ƙarƙashin addinin musulunci sannan daga cikin hikimomin shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddari zai zama ajalin masihi dajjal wannan fataccen nan da muka ji a baya cewa zai zo ya batar da mutane da yawa a doron kasa sannan zai zo ainihin wato kashe ya yahudawa ma'ana sai ya zama wannan a matsayin makasar kenan da sun tunanin sun kashe shi shi kuma in ya zo sai ya zo ya karkace su Allah ya kiyaye a ina ne annabi Isa zai sauka malamai suka ce kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa annabin Allah annabi Isa zai sauka ne a daidai wajen wani ainihin wato hasumaya ko manara wanda yake a kasan ainihin wato a a kudu shirki wato a nan gabacin duniya a nan ne inda zai sauka tsakankanin mala'iku guda biyu a daidai lokacin da suke tohowa idan ya kwantar da kanshi ya kalli ƙasa sai ruwa ya rinka tsiga daga kanshi ma'ana ya shawo isan aljanna ke ko idan ya ɗaga fuska kuma ya kalli gaba sai ko ina inda ya kalla sai ya haske Allahu akbar to wannan shine sifan saukan shi da haka sai a sauke shi a daidai wajen wannan manara a daidai sallar subahi a daidai lokacin mahadi ta da sallar subahi shine a yi wato yankin kasan dimashku kenan dimashku sha inda kuka ji ake ta rikici a duniya yau Allah ya kiyaye a wani lokaci annabi isa zai sauka kamar yadda muka ji zai sauka ne a ƙarshen duniya domin waɗannan su ne alamomi na ƙarshe-ƙarshe na tashin ainihin wato duniya ubangiji Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da shi da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid قوموا إلى الصلاة والحمد